Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto kan lamari tsakanin ƙasar Nijar da kamfanin Afrikar. za mu dawo kan batun shari'ar sayan jarirai. Majalisar dokokin ƙasa ta kafa kwamitoci da za su yi nazari kan batun cire rigar kariya wani ɗan majalisa da kuma tuhumar tsofin ministoci guda biyu. A shirin musamman za mu je hira kan ranar masu amfani da kayayyakin masu masurufi ta duniya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Kotun Nantar a ƙasar Faransa ta yi watsi da bukatar ƙasar Nijar ta neman ɗage shari'a dangane da lamarin da ke tsakaninta da kamfanin afirikat Shari'ar za ta ci gaba a ranar shida ga watan Juyan na shekarar 2017. Ga fasalar rahoton Rahilatu Sumana. Bayan da gwamnatin Nijar ta soke kwangilar buga fasfor daga kamfanin Afirkar a watan Maris na shekara biyu, kamfanin na Afrikar ya shigar da karar gwamnatin Nijar a gaban hukumar kula da hada-hada da kuma 'yancin harkoki na Afirka cewa da Ohada, inda kotu ta yanke hukuncin gwamnatin Nijar ta biya wa kamfanin Afrikar miliyar goma sha shida na sefa. Sai dai Nijar ta ƙi yarda da matakin shari'ar inda ya kai ga kamfanin kame kadarorin Nijar da ke ƙasar Faransa, Amurka da kuma wani ɓangare na kudaden ajiyar kamfanin Areva. Gwamnatin Nijar dai ta ki yarda da matakin a gaban kotun ɗaukaka ƙara na Faransa wanda ta yi watsi da matakin. Sannan kuma ƙasar Nijar ta sake ɗaukaka ƙara a gaban wata kotu na yankin Faransa cewa da nanter a ranar shida ga watan Juin ne dai za a ci gaba da sauraron shari'ar. A ranar Litinin da ta gabata ne kotun ɗaukaka ƙara a birnin yamaita ta yanke hukunci akan waɗanda ake zargi da sayo jarirai daga ƙetare. An yankewa mutane da dama hukuncin ɗaurin gidan kaso na da na shekara ɗaya zuwa shekaru biyar, wasu kuma aza musu tara. Amma jama'a na yi wa kansu tambayoyi na ganin cewa ba a tura mutanen a gidan kasa ba, da kuma lamarin da ya shafi 'yan siyasa Hama Amadu da kuma Abdu Labbo. Ga fasarar rahoton Hamadu Mumuni. A cikin duka mutanen da alkali ya zartarwa hukuncin ɗauri a gidan kaso, a cikinsu kawai Aliyu Habibu ne kaɗai alkali ya bayar da umarnin tura ƙeyarsa a gidan kaso nan take na tsawon shekaru biyar. Amma sauran duka suna a gidajensu kuma suna ci gaba da harkokinsu a cikin walwala ba tare da an garkame su ba. Wannan wani sabon al'amari ne mai ban mamaki a ra'ayin wani masanin dokokin shari'a saboda irin wannan hukuncin da zarar an yankewa mutum. Tun shi to ba wata wata ana tura ƙiyar su ne a gidan kaso. A cewar Musi Bubakar lauya mai kare ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma mutumin sa yana da sakin talala amma sai dai alkali yana iya bayar da umarni a tura su a gidan kaso kowane lokaci abin da ya shafi Ham Amadu da Abdul Labo. Lauya Musi Bubakar ya ce ɗaure su ya saɓawa doka wacce take kare 'yan majalisa sai dai a cewar masanin doka Bashir Amadu wanda yake karatun shari'a a wata jami'a ta Faransa. Matakin yana bisa kan hanya kuma sabuwar rigar kariyar ba za ta kawo cikas ba. Haka kuma Bashir Ahmadu ya ci gaba da cewa hukuncin bai kwace musu su ba na 'yan ƙasa da kuma na siyasa tunda alkali bai bayyana haka ba. A cikin wasu sanarwa da suka fitar a jiya da marece a cibiyar Alternative Espace Citoyen, ƙungiyoyin fararen hula sun yi Allah dai da abinda suka kira rashin gudanar da mulki na gari a Nijar. kungiyar sun kuma bukaci da a gudanar da bincike kan yadda aka tafiyar da lamarin kudade a fannin tsaro a shekaru biyar na baya-bayan nan. masu hannu cikin faɗan da ya faru tsakanin jami'an 'yan sanda da sojawa ranar biyu ga watan maris a doso sun gurfana a gaban alkali a ranar litinin da ta gabata bayan an saurare su mutane goma da suka hada da 'yan sanda bakwai da sojawa uku an tsare su a hukumar zandarma kafin a yi musu shari'a cikin su akwai kwamandan 'yan sanda na birnin doso da ake zargi da hada baki wajen yin kisa sojawa biyu ne dai suka rasa rayukansu a sakamakon wannan fada. A jiya Majalisar Dokokin Ƙasa ta kafa kwamitoci guda uku da za su yi nazari kan takardun bukatun cire rigar kariyar wani ɗan majalisar da kuma tuhumar wasu tsafin ministoci biyu wata bukatar da gwamnati ta gabatarwa majalisar. mummuni lamido shugaban rukunin 'yan majalisa mai suna le democrat ya yi haihuwa habibu garba karin bayani lallai gwamnati ya kawo mana takardu ya ce a daga ma depute guda rigar kariyar shi da ministoci biyu waɗanda suka zauna ministoci a lokacin kamar yadda doka ta faɗi su ma a hudda musu kariya don a tuhume su gaban kotu gwamnati ta kawo letrori da ga assemblée nationale mun zauna mun duba doka yadda ta faɗi a kowane minista komiti za a sa shi ma deputy komiti za a sa kahin a kai ga hudda rigal kariya a duba a gani in ya cancanta a huddata ko ko bai cancanta ba a huddata lokacin nan in aka mana rapport sai a zauna a duba in aka duba za a yi zaɓe a zaɓen sai an samu kashi biyu a cikin kashi uku a lokacin nan za a ce an ɗaga ma mutum riga kariyar shi ko wani komiti akwai deputy goma sha biyar a cikin su za a zaɓo su cikin group parliamentaire A cikin tsarin hulɗa tsakanin Majalisar Dokoki ta ƙasar Nijar da kuma ta ƙasar Faransa, 'yan Majalisar Dokoki da wasu ma'aikata na Majalisar Dokokin sun sami horo a kan dokar da ta jibanci kasafin kuɗi daga ranar 13 ga watan nan na Maris zuwa yau. mai ba da horon guillaume Bazin daga Majalisar Dokokin Kasar Faransa ya yi karin haske akan manufar wannan horo. Mu amince da wata sabuwar doka a Faransa yau kimanin shekaru goma sha biyar kenan wacce take sabunta tafiyar da harkokin gwamnati da kuma samar da wata sabuwar hanya na baiwa 'yan majalisa cikakken iko akan kasafin kuɗin gwamnati. Inda a shekara dubi da goma sha biyu Nijar ma ta amince da wannan doka kuma ya kamata a fara aiki da ita a shekara mai zuwa. Don haka ne wannan tawagar ƙwararru a fanni daga Faransa muka zo domin taimakawa abokaninmu 'yan majalisa na Nijar domin shiryawa fara aiki da wannan sabuwar doka. Don 'yan majalisa su samu sani akan dokar domin aiki da ita da kuma wajen amincewa da kasafin kuɗin gwamnati. Gyaran fuska akan wannan dokar yana buƙatar dogon nazari da jagoranci wajen tafiyar da wannan gyaran fuska. dans la mise en œuvre de cette euh, réforme. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya halarci bikin girka sabbin mambobin hukumar ƙungiyar tarayyar Afirka da aka gudanar wato jiya talata a birnin Addis ababa na ƙasar Ethiopia. Abin tuni a ran dai shine cewa a cikin watan Janairu da ya gabata ne aka zaɓi sabbin mambobin hukumar ta kungiyar tarayyar Afirka. Hukumomin lahiya sun tabbatar da cewa akwai cutar zangai ta dabbobi a jihar Difa. Lamarin ya shafi gingimi da kuma ingurti. karnuka masu cutar sun cizi mutane biyu amma an yi musu magani dabbobi kuma kimanin arba'in ne aka ciza burema halidu daraktan ma'aikatar kiwo ta jihar difa ya yi wa adam babu karna karin haske Karnuka da a cikin lak sun jima ba na kowa ba ne sun zama karnan daji su ne lokacin da waɗannan ya tashi sun soruta sun hita ga lak daga wannan ne sun fara kizikizin bisashe har da mutane mun samu bisashe kamar hudu rakuma da suka mutu akwai mutum biyu da suka kija amma su sun samu magani don euh, medecin sans frontier ya doko su euh, ya yi musu magani gudan kuma wani soja ne ya sayi magani ya yi kanshi magani muna kira ga mutane a fannin gingimi da ungurti duk wanda ya ga bisa mai hauka ya yi hankali da shi ya je wajen elevage ya gaya musu bayan elevage a gaya ma mayar a gaya ma prefe a gaya ma jandarmomi kowane ne iko da a kusa a gaya mishi tunda ba abun wasa ba ne A gobe Alhamis ne za a soma zaman taron kongare na 38 na hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF a birnin Addis Abeba na kasar HP. A sakamakon wannan taro za a zaɓi sabon shugaban hukumar da kuma wasu mambobi, haka kuma za a sabunta shugabannin sassa na kwallon kafa a Afirka. shugaban kafa wato mai barin gado isa hayatu da ke rike da mukamin tun shekarar 1988 ya tsaya takarar neman wa'adi na takwas inda yake fuskantar ahmad ahmad shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar madagascar isa yamfore sakatare janar na hukumar kwallon kafa ta kasar nijar wato fenifut na da karin bayani Jerin sunayen 'yan takara na baya-bayan nan da kwamitin gudanarwa na hadaddiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kaf da suka tsayar kowa ya san su. A Afirka muna da mambobi hamsin zuwa hamsin ne da za su yi zaɓe abin da ya shafi zaɓar shugaban ƙungiyar ta kaf Kuma kowa ya san 'yan takara tun da daɗewa inda a Nijar shugaban kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ne wanda yake wakilcin Nijar kaɗai yake da sanin wanda zai zaɓa. tare da shawarar mambobinsa. Amma sai dai bana tsammanin Infantino ya yi magana bisa kan zaɓen a yayin ziyararsa a nan. Abin da ya shafe mu shine inda aka saka kuɗaɗen FIFA da kuma waɗanne ayyuka muka yi da su da kuma waɗanne ayyuka ne muke tunanin yi nan zuwa gaba. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio Igokana. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5:40 sai shirin namu na musamman. Yau 15 ga watan Maris rana ce ta masu amfani da kayayyakin masarufi ta duniya. a Nijar ranar ta zo ne a daidai lokacin da mazauna birane ke fama da matsalolin ɗaukewar wutar lantarki da ruwa tare da illolin da suke haddasawa. Wani al'amari na ciwa masu kare hakkin bukata a ƙwarya wanda kuma duk da su na samun mafita da suka bada matsalar sai ci gaba take yi. Mamman Nuri shugaban kungiyar kare hakkin mabukata a daidai sai wadata ya yi ƙarin bayani. lalle wannan matsaloli biyu matsaloli ne wanda dukkan nijar gaba ɗaya sai mu ce ana fuskantar su musamman ma abin da ya shahi wuta tunda wuta kaman kashi 60 bisa ɗari tana zama mana daga najeriya kuma sauran kaman ana sarrafa ta ne a nan ta fannin manyan injina wanda suke aiki da gazuwal to wannan matsala abin da yake bada mamaki shine kaman kirari wanda magabata mafi yawa suke yi da kowace cewa daga bana matsala ta kan kuma guri ne wanda ake ɗauka kaman kayayyakin da suka kawo wasu kasa ake tsammanin za su biya bukata alhali ba a tunanin da cewa a bukatar tana da yawa kuma banda bukatar tana da yawa garuruka kara girma suke yi kuma akwai kamfanunuka da suke kahuwa kuma duka wannan suna bukata kamar alal misali wutar lantarki wanda alaya dole a yau sai da ita ce duniya take ci gaba sai da ita ne kasuwanci zai ci gaba sai da ita ne a duka rayuwa za ta yi daɗi to wannan matsala babbar matsala ce tunda hali ya cire wuta ya zamanto kaman ka sa riga ne ka hudda tunda Eh, a wuni guda yanzu alal misali a nan mai sai ka samu kutur so hudu so biyar kuma kowace in ka dauki karamin tagadari ta ya awa guda to kaga wannan abin ba zai sa a ci gaba ko kaɗan ba ya zamanto wannan zance na wuta a hudda shi daga harkar siyasa in ya zamanto kowa in ya zancen siyasa zai yi bana zan kamu wuta kuma alhali ba zai iya ba kaga yanzu alal misali shekara biyar zuwa shida ake wannan zancen ta banza da wuri kuma babu takamaimai abin da aka gani kullun zahin ya wahala ce ake ci kuma ba a biya bukata ba haka bai yi ba na biyu biyu ya zaman to harkar nan ta wuta an san ba ala dole ba sai daga Nijelek yanzu duniya ta canza ana iya samun wuta ta hanyar abin da ake cewa fano solar wannan fano solar kin bayo ba muke kira ga makunkunta ya kamata ya zaman to an ƙara rage jangali musamman ma kawo kayayyakin nan daga kasashen waje nan makwabtan mu Burkina an rage jangali nan ƙasa wannan Mali an rage jangali dan me Nijar ba iya ba alhali ranar nan hoba ba ta ba muke ita ce arzikin mu a yanzu tunda yanzu zamani ne wanda ake amfani da zahira rana wannan zahir ranan ko ina ta wadatar a ƙasar nan idan da za a rage kaman wa'ansu ƙa'idodi na kawo irin wannan kayayyakin to sai ka ga nijelak ita ma mutane sun an shafa mata lahiya sai ka ga mutane kowa yana sayan amfanin solar kinshi yadda za ka samu wuta ka haske gidanka ka samu wuta ka ga telanka ka samu wuta ka samu ka samu dan vantikin ka bukata ta nijelak ta kama sai a yi amfani da ita kun zama samun ƙorafe-ƙorafe na mutane dangance da ilolin da wannan yanke wuta ke yi musu ƙorafi na yau da kullum ne asara ce mutane suke fama da ita Madalla kun saurari Muhammad Nuri shugaban kungiyar ADD sai wadata ta masu kada hakkin mabukata kenan a cikin shirin mu na musamman na yau wanda shi muka karshen shirin na labarai na mauritania na yau kuma anan zan bar ku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. a Difa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.